za mu tashi a shafi na casa'in da biyar a daidai gabar da malam ya matashiya da babban baki ya ce fala'i'ul hijrati inar madina mafarin ƙaura zuwa garin madina lamma Baya tala'i'ul khairi yayin da mafaran alkhairi suka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa mawakibun nuri kuma matattarar wato haske suka zama sun yi caffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli riba daga mutanen madina wa suka tabbar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama alal islam Caffa suka yi da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi akan tabbatar da addinin musulunci an kira su da mafaran alkhairi kuma batattara haske saboda alkhairin da suka karba na musulunci waddifa anhu kuma sun yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallama akan ba da kariya ga addinin musulunci da shi kansa manzon to yayin da wannan abu ya faru mutanen madina suka karɓi addinin musulunci suka ɗaukar wa kansu za su taimaki musulunci da manzon musulunci to shine ma da ya ce ta'iratul mushrikina a wannan lokaci sai boran arna ya motsa tarat da'iratul mushrikina sai wato anin boran arna ya yunkura fasdadu idan lil muslimina suka ƙara cutar da al'ummar musulmi ma'ana cutar wasu ga al'ummar musulmi ta hauhawa فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa al'ummar musulmi izinin yin ƙaura zuwa Madina وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة, إقامة الدولة الإسلامية منفى تين قورا دقمك زوى مدينة شين إقامة الدولة الإسلامية كفى دولة cibiya ƙasa ta addinin musulunci mai zaman kanta allati tahmilu da'wa wanda za su ɗauki gabaran ciyar da addinin musulunci gaba da kira zuwa gare shi wato jahidu fi sabiliha ƙasar da ko daular da za ta riƙa yaƙi a kan wato hanyar tafiyar da kira zuwa ga addinin musulunci hatta la takuna fitnatun ha'a waye gari babu sauran wata shirka wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama ya kadaita ga Allah subhanahu wata'ala wa kana tawjihu ila al-madina fuskantar da al'ummar musulmi cewar su yi ƙaura zuwa madina ya kasance min Allah ta'ala umarni ne daga Allah madaukaki ba gaban kansu ba ne wa fi sahih bukhari a cikin littafin sahih bukhari akwai hadisi da ke cewa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inni uritu dara hijratiku an nuna min garin da za ku kaura zuwa gare shi an nuna min inda za ku yi ƙaura ku tafi zuwa gare shi zata ta nakhlin gari ne wanda yake ma'abocin dabinai baina labataini tsakanin wato ƙasa wacce take da duwar wasu baƙaƙe tsakanin wato anin duwatsu baƙaƙe guda biyu wahumal harrata ne su dai ake cewa harrata wurin da yake da duwatsu baƙaƙe ƙasar gurin haka take to kuma tana da makama kan duwatsu guda biyu irin wannan baƙaƙen sa yake cewa labatain ko harratain wafi sahihi muslim kuma ya tabbata cikin sahihi muslim an abi musa daga sahabin annaba abi musa ƙwala ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ra'aitu fil manam na gani a cikin mafarki anni uhajiru min makka ina yin ƙaura daga garin makka ila ardin biha nakhal zuwa wata ƙasa da take da dabinai ita ce madina wahali ila annaha al-yamama aw hajar, sai tunani na ya tafi ga mai yiwuwa za mu mai ƙaura ko kuma mai ƙaura zuwa hajar duka sunayen guri ne hiya al madinatu yathrib sai gashi ashe madina ce yathrib kenan wannan shine tsohon sunanta yathrib ya ahala yathriba la muqamalo فجعل القوم يتجهزون sai al'ummar musulmi suka rika shiri wa ya suka rika haƙuwa tas tana zuwa ɗaya wa ya suna wato ainihin zararewa suna wato yaye kawunansu daga garin makka wa ya suna ficewa na zalika sai dai suna ɓoye haka ba a fili ƙarar suke fitowa su kama hanya su tafi ƙaurar ba sai an shammaci arnan maka sai an wato ane faki numfashinsu fakana awwalu man qadima al-madina sai zamanto farkon wanda ya fara isa garin madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abu salama ta bin abdul asad shine abu salama dan abdul asad kuma kadima ba'dahu amiru bin rabi'a bayansa sai kuma amir dan rabi'a ya iso garin madina ma'ahum ra'ati tare da shi akwai matarsa ma'ahum ra'atuhu laila a tare da shi akwai matarsa laila tare suka yi ƙaurar binti abi hathma yar abi hathma fahiya awwalu imra'atin ta bangaren mata ita ce mace ta farko qadimatul madina ta fara isa garin madina da nufin ƙaura kuma kadima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sauran sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suka iso madina arsalan wani na biye da wani in wane ya sulale tafi sai kuma wani ya sulale ya su sai suka ci gaba tattowa wani na biyo wani fanazaru alal ansar suka sauka wajen mutanen madina fi durihim a cikin gidajensu fa'awahum suka karɓe su suka sauke su wa nasaruhum suka taimaka musu wa asauhum suka daidaita su da kawunansu sai mutum ya karɓe ka a gidansa ya ce wace ɓaryar ka fi so na gidana a tsaga ka ɗaurabin ɗaurabi ɗau rabi wace ɓaryar ka fi so ta gona ta a tsaga ka ɗaurabin ɗaurabi ɗau wacce ka fi so cikin mata na in saki sai ka aura in ta gama idda suka daidaita su da kawunansu yan uwantakan musulunci ke ita aka rasa yanzu har musulmi ke fara dan uwansa musulmi ma wai sai an biyo ta kansa sannan za a yi nasara akan dan uwansa musulmi وكان سالم salim maula abi سالم salim wato ‘yantaccen bawan abi يا ya kasance ya ummul muhajiri na yana wato limanta al'ummar musulmi da suka yi ƙaura daga makka zuwa madina a nan kuba abla an ya ƙadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam kafin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya iso babban limamin su gaba ɗaya falamma kharaja almuslimuna fi hijratihim ila madina yayin da al'ummar musulmi suka fita a kokarin na yin ƙaura zuwa garin madina ghadibat quraishun alaihi sai quraishawa suka cika da fushi akan su waghtadu ala kharaja suka cika da fushi akan duk wani wanda ya fita min fitiyanihim daga cikin samarinsu saboda suka yi fushi suka cika da fushi akan duk wani saurayi da ya fita wa kana nafaru min al-ansar bayu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil في al akhirah kuma wasu adadi na mutanen madina sun yi cappa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cappa ƙarshe da aka yi cikin cappofin da suka gabata tun maraja'u ilal madina sannan suka koma zuwa madina فلما قدم awwalu من هاجر ila قباء yayin da waɗanda wanda ya zama farkon ɗan farko farkon wato ƙaura zuwa quba suka isa zuwa ga madina kharaju ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi makka sai waɗannan mutanen madina da suka yi tabba da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan adadi wanda suka koma garinsu madina sai suka dawo gurin manzo a wato ainihin makka hatta qadimu ma ashabihi fil hijra su ma ya zama sun iso garin madina tare da sauran sahabbansu da suka yi kaura fahum muhajiruna ansariyuna sakamakon haka sun amsa sunan masu kaura kuma sun amsa sunan mutanen madina tudu biyu kenan wahum zakwan bin abd qais su ne ga su kamar haka akwai zakwan dan abd qais wa uqbatu bin wahab bin kilda da kuma wato uqba dan wahab dan kilda wal abbas bin ubada bin nadla da kuma abbas dan ubada dan nadla wa ziyad bin labid da ziyad dan labid su suna kenan mutum mutum nawa ne zakwan uqba ko abbas sai kuma ziyad su su hudu wa kharajal muslimuna jami'an gaba al'ummar musulmi suka wato ainihin fito ilal madinati zuwa madina falam yabqa bi makkata fihim eh, wato babu wani wanda ya saura a cikin garin makka illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana babu wasu wanda suka yi saura a cikin garin makka tare da sauran arna alhali su suna musulmi illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da kuma ali saura duk sun fice in ba waɗannan guda ukun ba sai kuma wanda yake au maftun mutumin da yake mai rangwamen hankali ko da ya musulunta amma hankalinsa rako-rako ne shi ne bi ayyukumul maftun. aw marid ko kuma wanda yake wato ainihin mara lafiya aw da'ifun anil furud ko wanda ba zai iya fita ya kauran ba rauni ya rauni ba zai iya kai kansa madinan ba waɗannan su suka yi saura in ba su ba zara ta ƙarfafa sai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abubakar sai ali علمت قيادة قريش ما في وسعها عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة أكت عملت قيادة قريش قريشاوة yayi abin da zai mafi wus'iha gwargwadon abin da za su yi na iko lil hailulati dan shiga tsakani duna khuruji man min al-muslimina madina don shiga tsakanin wanda zai yi ƙaura daga makka zuwa madina cikin al'ummar musulmi da suka rage sun yi iyayensu don su zama sun sha makance sun hana sun tsare duk wani wanda zai fita ya tafi wato ainihin madina ƙaura wattaba'at fi zalika iddata asalib minha daga cikin abin da suka yi sun bi waɗannan salo salo daban-daban wanda ga su kamar haka don shiga tsakanin wanda ya rage yake so kuma ya kaura ya tafi wato anin madina daga makka ga salon da suka fi na ɗaya attafriqu na rajuli wa zawjihi wa waladi raba tsakanin mutum da matarsa da ɗansa in ka ce za ka ƙaura sa sai dai ka ba 'ya'yan anan sai dai ka bar mata anan anan ka same ta ba za ka tafi da ita ba ta nan ka je can ka nemi ta can kana min awwalil muhajirin abu salama daga cikin waɗanda suka yi ƙaura akan kari farko farko akwai abu salama mun ji ai shine ma farkon isa madina hajara qabla al kubra tun kafin ai wannan cafa babba ta biyu bisana da shekara ɗaya ita sa ƙaurar wa ma'ahu zaujatuhu wa ibnuhu tare da shi akwai matarsa kuma yana da ɗansa amma me falamma ajma ala al-khuruji yayin da ya tattara inasa inasa zai fice ita fi kaura ibar makka ita fi zuwa madina qala lahu ashabuhu surukansa sai suka ce da shi hadhihi nafsuka galabtana alaiha ranka dai karin jaye mu kafi karfin mu akan su ba yadda muka iya da kai tunda ka kafe ka ce kai sai kayi musulunci ba za mu iya maganin ranka a kan bin musulunci ba a ra'aita sahibata na hadi to me za ka ce kuma game da wannan yattamu in ba za mu iya komai a kanka ba za mu iya wani ba kan yanmu alama na turukuka tasiru biha fil a kan me za mu bakka ka kama hanyar tafiya da ita zuwa wani gari daban fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka karbe matarsa daga hannunsa yar mu yar mu ce kai kuma a sauka lafiya wa ghadiba alu abi salama dangin kuma abu salama ransu ya ɓaci suka yi fushi lirajulihim ta ɓangaren ɗan uwansu da aka taɓa an ƙwace wa ɗan uwansu mata faƙalu la na turuku ibnana ma'aha suka ce to mu ma ba za mu ba dan mu tare da ita kun rike ta ku yar mu ma za mu rike namu dan dan danta dan mu ne ba naku bane domin ɗaya na bin babansa ne za a yi ɗaya da ɗaya ke it na za'atumuha min sahibina tunda kun fincike yarku daga namu ɗan wata jazabul gulam sai aka kama ja'in ja a kan ɗan. wannan yana fincika ɗan wannan yana fincika bai na huma tsakankaninsu fa da hu suka fincike hannun wannan ɗa daga hannunsu da kansu wanda suka ƙwace matar ɗansu suka ce mu ma mu riƙe ɗa ku ku riƙe mata mu kuma mu riƙe ɗa an raba wa zahabu bi suka kama hanya suka tafi da shi wantalaka abu salama wahdahu ila madina abu salama ya kama hanya ya tafi madina ya ce ai ba gudu ba ja da ba kai da aka yi mazaje wani akan wannan sai haƙurin fasa hijirar كانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها أم سلمة تاكسن باين تفير مجنتا zuwa ga aura zuwa ga wato ainihin matattaran musulmai wa baya ibniha da kuma wato ainihin rasa ɗanta baya shi ne abu ya tozarta don ya tozarta ɗa ba uwa a tare da shi tozartaccen ɗa ne ya shiga cikin matsala ta kuruju kulla gadatin duk safiya takan fita bil abba zuwa gurin da ake cewa abba ta biki hatta tumsiya tana kuka tana hawaye har yamma ta ga kukan rashin miji ga na rashin da an sa ta tsaka mai wuya wama ba ala zalika nahu sana sai da aka yi kimanin shekara guda abin da take ke sai dai ta fito nan guri ta ci kukanta in yamma ta yi ta koma ki farakka laha ahadu zawiha sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata halin take ci zuciyarsa ta yi laushi akan al'amarin da waƙala ya ce ala na hadhihi almiskina yanzu ba kwa fitar da wannan almajira ba don ta zama almajira wannan Allah sarkin ba kwa fitar da ita ba bai na hawa bai na zaujiya kun raba tsakaninta da mijinta wa waladiha kun raba tsakaninta da ɗanta ba kwa tausaya mata ba qalu laha jin wannan maganar sai suka ce da ita haqi bi zawjiki in shi ita in kin so ki je ki haɗu da mijinki kai ki je ki tarar da shi irin yadda suke yanzu a ce mayan miji ko eh sai ki je ki bi shi fastarja'at ibnaha sai ta nemi to a dawo mata da ɗanta tunda yanzu an yadda ta bi mijinta su masu kwace ɗa su ba da ɗa za a je da ɗa gurin ubansa kuma mata tana tare da wani mijinta hukubar ta isa haka an zo ƙarshe min asabatihi daga wajen yan uwan babansa wanda suke da gadon sai yake da gadon su wanda suke tsaya kan al'amarinsa waliyansa wa kharajat turidul madina ana ba ta da sai ta tunkari madina mace ba namiji ba mace mai kamar maza kenan rihlatan ta kama hanyar tafiyar da tablugu hawale 500 kilomita ta yi daidai da kimanin wato kilomita 500 za ta yi ba mota ba jirgi ba keke ba babur tafiyar kafa da ba ni zai ba ta in ma za ta yi sai dai a ce ko doki ko rago ga rana ga iska ga duwatsu tamurru na shawahikin jibal tana giggita tsakanin makama kan duwatsu wa mahalikil audiya da guraren halaka na wato kwari-kwari sama a ahadun min khalqillah babu wani cikin wato bayan Allah da halittar Allah da ke tare da ita daga ita sai dan da ta haifa ko in ita kadai ce ma ya za ta to bare kuma ga goyo ko ka ce ga kinkimar da hatta idza kanat bit tan'im har sai da ta je gurin da ake cewa da laqiyaha Uthman bin Talha bin Abi Talha sai Usman dan Talha dan Abi Talha ya haɗu da ita bada an arafa halaha bayan ya riga ya san halin take cike ina zuwa to ai ka san abin da ya faru da mijina ya kaura an kwace min da dan an hana nan bi shi tsawon shekara guda ba da abin yi sai yan sun ga dama sun ce na ga dama jin haɗu da miji ina na karɓo ɗana zan tafi yanzu nan hanya na kama na so. ganin haka shayya'aha sai ya raka ta hatta aqdamaha ila madina sai da yaga ta zo garin madina falamma nazara ila quba da ya hangi garin quba qala sai ce zawjuki fi hadhihi alqarya a wannan alqarya mijinki yake fadkhuliha ala barakatillah a shiga Allah ya sanya albarka ثم انصرف raji'an ila مكه sannan يجي كامو kamo hanya ya dawo ما ده da yayi wannan shine salo daya daga cikin salo salon da aka bi wajen hana waɗanda suka rage a makka yin ƙaura zuwa wato ainihin madina sai salo na biyu musadaratul amwal ƙwace kuɗi in kana da kuɗi ba za ka tafi da su fin eh. ƙarfinka a kan dukiyarka shi ne musadara musadaratul amwal fin ƙarfin kuɗi lamma arada suhaib ibn sinan ar-rumi lokacin da suhaib ɗan sinan mutumin rom ya yi nufin radiyallahu anhu Allah ya da shi alhijirata yin ƙaura lokacin da ya nufin ƙaura ba da rasulillahi sallallahu alaihi sallam. bayan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da hu kuffaru quraish shi sai bayan manzo ma ya ya tafi shi kuma da ya rage zai bi baya da hu kuffaru quraish sai arnan quraishawa suka ce da shi sai kafiran quraishawa suka ce da shi na su'ulukan talaka ka zo mana nan garsa haƙiran wulaƙantacce ba kowa ba fa kasura maluka inda dukiyarka ta yawaita a nan garinmu wa balagta alladhi balagta ka kai inda ka kai a nan sun ma turidu an takurja bi malika wa nafsika sannan ka zo ka ce da mu wai da kai kanka da dukiyar zaka fice ba baka isa ba wallahi la yakunu zalika mun rantse maka da Allah ba za ya wa qala lahum suhayb sai suhayb yace da su ara'aytum in ja'altu lakum mali me za ku ci in na bar muku dukiya ta baki daya atakhluna sabili za ku kyale ni in tafi qalu na'am suka ce kware kuwa me zai hana sauka lafiya ala fa inni qad ja'altu lakum mali yace to na bar muku dukiya ta duka a rike a je a karata فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wannan abu da ya faru ya isa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa su haibu dai an karfe madukiya duka ya haƙura ya bar dukiya ya yi ƙaura faƙala rabiha suhaibun rabiha suhaibun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce suhaib ya ci riba suhaib ya ci riba shi ke da riba bayan wannan kuma salo na uku alhabasu wata adi ɗauri da kurkuku da kuma azabtarwa shine salo na uku in ba kwace ma kuɗi ba ba a raba ka da da mata ba to ka ji a jikinka wata wa'ada umar ibn al-khattab وعياش بن أبي ربيعة وحشام بن العاص بن وائل موضعا ما لن يتي دا عمر دان خطاب دا عياش دان أبي ربيعة دا هشام دان عاص دان وائل sai suka kulla alkawarin zuwa wani guri mahaɗu a guri kaza ismuhu sunan gurin at-tanadub ana ce masa tanadub fauka sarif saman ko tudun wani guri da ake cewa sarif asalin sarif duk gurin da yake da wato kamar gwazar ma haka to sun zo raka irin baddabamin nan ne ko yi kamar wani guri wanda yake kamar wato juji-juji to akwai wani guri da ake ce masa tanabu a saman wannan guri ka ce to mu haɗa a can daga can kuma sai mu ranka ya mu fice sai an yi dabara yasbahuna indahu suka ce asuba ta musu a can wane wane mu asuba a guri kaza asuba ta same ma nan kawai lokacin da gari zai sha sha ko tafiya ta nisa mu summa yuhajiruna ila almadina daga nan kuma sai su kaura zuwa madina fashtama umarun wa ayyash sai aka dace da umar da ayyash asuba ta musu a gurin sun iya fitowa sun kawo kansu gurin wa hubisa huma hisham amma hisham an riga an kama shi aka tsare shi tunda suka ga shuru lokacin da suka alkawari yayi ba su gan shi ba to sai dai tafiya mala yace hadhihi thalathatu namazij wannan samfuri samfuri uku kenan lima kana al-mushrikuna yaf'alunahu game da abin da quraishawa suka riga aikatawa liman yuridu hijrata ga duk wanda ya nufin yin ƙaura idza alimu zalika idan suka san haka walakin ala ragmi zalik sai dai duda da haka kharajan nasu dan. mutane sun rika fita wani yana bin wani wani ya fice kan ankara sai a ji wani ma ya fice yatba'u ba'dhum ba'dha sashin su na bin sashi da haka da haka aka sami yin ƙaura na kace ya eh. eh, haka yake faruwa ai ba yadda Allah ba ƙara arnancin da kuma wato zama aya kuma sai ɗanka ya karɓa addini ko yanzu ma ai haka ne wanda ya fi kaushi akan musulunci da musulmi sai ga sa ya musulunci ko kuma matarsa ta ce ta ji ta gani musulunci ba ta kuma ba yadda ya iya da ita ta nan za a hula shi kwana tashi kuma sai ka ji ba da iya to wannan sun cinye mu matarsa ta ta karba ko ɗansa ya karba to da irin gabar da yake da saura ba zai iya da su far da wa ba'da shahrayn wa bid'ati ayyami bayan wata biyu da wasu adadi na kwanaki yan kwanaki min bai'ati al-aqabati al-kubra daga yin chaffa wato babbar chaffa ta biyu da aka yi a aqaba lam yabqa bi makkata min almuslimina babu wani wanda ya saura a garin makka daga cikin al'ummar musulmi illa rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai fa manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da ali wa aqama bi amrihi lahuma da abubakar da umar sun tabbata sun zauna a garin makka ba su ƙaura kamar sauran al'ummar musulmi ba da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa man ihtabasahu al karhan sai kuma waɗanda arna suka tsare su suka sa su a kurkukun su ta ƙarfi da yaji ba yadda suka iya akan amfi su waƙat أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازا haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tanadi irin shirinsa ya shirya wa shirinsa na ƙaura yantaziru mata yu'maru bil khuruj ina jiran sanda za a umarce shi da ya fita wa a'adda abubakarin jihaza abubakar siddiq ma yayi nasa shirin na wato ainihin yin ƙaura ya tanadi kayan yin ƙaurarsa shi ma yana jiran mai manzo zai ce da shi ya yi ƙaura da ya ce as'ilatun lil muraja. tambayoyi don komawa kan abin da aka koya a bibiya a daɗa wato fahimtarsa mal hadafu min alhijrati ila madina mecece manufar yin ƙaura zuwa garin madina wace manufa ta sa aka kaura zuwa madina saboda a kafa daular musulunci musulunci ya sami wato headquarter ya sami wato guri benz da zai wato karfi ya kafu manhum yun ansariyun waye masu ƙauran nan kuma 'yan madina mun ce akwai zakuwan akwai kuma ukubatu bini wa bini sai wa abbas bin ubada sai kuma ziyad bini bini labid su su hudu ko ما هي الأساليب التي اتخذها قريش للحيلولة دون هجرة المسلمين إلى المدينة ونسلوا سلوا ƙuraishawa suka riƙa don shiga tsakanin al'ummar musulmi da yin ƙaura zuwa madina sun bi salon kwace musu mata da ‘ya'ya ƙwace musu dukiya ƙwace musu mai kurkukunce su da ɗaure su kowa jikinsa ya gaya masa wanda su salo-salo da suka bi don wato ainihin hana al'ummar musulmi yin ƙaura istima'u ƙuraishin bidarin nadwa ko taruwar ƙuraishawa a inda ake cewa gidan gani wani conference nasu wajen taron su ko لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سارت له شيئة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم yayin da ƙuraishawa suka ga haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zama yana da magoya baya shi ake cewa shi'a ba shi'an zamani ba yanzu wa ina da abokai da suke yi da shi min gairihim daga wasunsu bi gairi baladihim kuma a garin da ba nasu ba wa ra'aw khuruja ashabihi min almuhajirin ilaihim suka ga wato sahabban annabi na farko da ke garin makka suna ficewa suna masu yin ƙaura zuwa ga mutanen madina arafu annahum qad wajadu daran sai suka san to lalle fa musulmi yanzu sun sami gidan zama sun samu makoma ya auna ilaiha da suke komawa zuwa gare shi sun samu mafakar tarewa wa himayatan yahtamuna biha yahtamuna biha sun kuma samu wata makariya da suke kare kansu da shi fa khafu khuruja rasulillahi sallallahu الله فخافوا sai suka ji tsoron ficewar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga sahabbansa a Madina Tutu ai yana nan ko me za su zai da shi shi yake shiryawa shi yake cewa ga yadda za a yi lahu fi darin nadwa sai aka yi taro na musamman dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan darun nadwa wa hiya daru qusayy bin kilab asalin gidan gidan qusayy dan kilab ne allati kanat quraish la taqdi amran illa fiha gidan da ƙurashawa ba sa yanke wani al'amari sai a wannan gidan nan ne inda ake zartar da abin da ake zartarwa majalisar zartarwa ce Ta su ko eh, ashe duk kwaikwaya ma aka ya shawaru na fiha ma yasna'una fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hina hafu. sai suka zama suna shawarta abinda za su yi abinda za su aiwatar game da al'amarin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da suka tsorace shi tunda yayi mabiya kuma sun yi mazauni sun yi ƙarfi to a san yadda za a yi shi da zai zama kwamandan shi da suke ji da shi shi da yake tsara musu a ɗau mataki kafin ya ce zai fice tafi gurinsu وقد سجل القرآن الكريم ما دار في هذا الاجتماع القرآن mai girma ya wato rubuce ya yi rakodin ɗin inda a tasjil shine rakodin alƙur'ani mai girma ya mana rikodin ɗin abin da ya gudana a wannan taro da aka yi game da manzo sallallahu alaihi wasallam al'afim taro wanda yake na saƙo mummunan taro min niqashin na tattaunawar da aka yi faƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka ambata bayani ko labarin lokacin da waɗanda suka kafurta suke shirya maka makirci suke maka mummunan tanadi liyuthbituka don wato ainihin su riƙe ka a gurinsu su ɗaure au ya ka ko kuma su kame ka su kashe au ya ka ko su da kansu su fidda kai su yi da kai shi yadda ba can mabiyanka suke ba a muku uwar watsi wayan kuruna suke shirya makirci wayan kurulla Allah kuma yake warwarewa wallahu khairul makirin Allah shine mafi sanin yadda ake ruguza makircin mai makirci a iya aya ɗaya Allah dai ya tattara ya bayani Qur'ani Qur'ani in ka aka saka wannan bayanin sai kai sadarori barka wa ba da tadawulul ara bayan musayar ra'ayoyuka wa taqlibu jihatin nazar da jujjuya wato ainihin mahanga ta tunani na daban-daban nasu ittafaqu ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karshe sai wato ainihin banki ya hadu akan ce kawai a kashe manzon Allah tsira da magana wani a fadda shi magana wani a daure shi duk bata taso ba kawai a gama da shi bi ikhtiyari shabbin min kulle qabilati amma a zaƙo wani saurayi maji ƙarfi daga kowace ƙabila cikin ƙabilun ƙurashawa da kuma sauransu na larabawa baki ɗaya yunar al kutba su za su zartar da abin da aka tsara an ce kutba tsararren abin da ake so a bi su za su zartar da abin da aka tsara hatta ya zai adamu bainal alƙaba'i har a waye gari jinin annabi ya saraya a tsakankanin ƙabilun da ba za a ja da su baki ɗaya ba shine dabara in aka ce wata kabila ita kadai to matakila gaba ta haɗu tsakaninta da ƙurayshawa abin ya ta tafiya to shikenan ƙurayshawa kowa ya haɗa kan ce duk ƙabilun da ake da su kowa ya kawo gudunmawarsa wajen kashe manzon Allah ba magana a waru wata kabila ya faɗa da ita ita to da su ma an su yahudu kwaikwaya su eh, akwai na gaba da su dan wannan yahudancin da ya fi yahudu yahudanci a